masu ababen hawa da kuma sauran matafiya kan ma ko kare da cewa waɗannan jami'an tsaro da suka da 'yan sanda sojoji da kuma na shige da fice kan kafa shingaye ne na duba ababen hawa to amma kuma sai su koma suna ma karɓan kuɗaɗe daga hannun jama'a kamar yadda muka tarar a kan hanya yayin wata tafiyar ɓadda sawu da muka yi da wasu abokanan aikin wa 'yan jarida. wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan migration na can kwa farko da muka hoto suka tsare mu suka tambaye mu adikat to ni ina da adikat ma suka karba adikata suka ce ba sa su suka ce mun ba su ɗari biyar ya sun ma sun ba su ɗari biyar ce in ba su naira a muka ce a su mana alfarma ba mu da naira dubu ba mu da kuɗi da mun kamo hanya ne muna so za mu tafi yola ba mu da kuɗi a cikin mu akwai akwai mai adikat din ma shi ma to sun karɓe adikat din shi sun yadda Allah sun karɓi naira dubu a ba shi adikat sun ne farko sun karɓi naira dubu a shi. su dai waɗannan jami'an tsaro kamar mika hannu su ne domin karban na goro ba tare da fargaba ba kamar ma da muka tara ana ta cece ku a tsakanin wasu matafiya da kuma jami'an tsaron da ke kan hanyar taraba. ta abu wallahi koya direbobi ma ke ji ne a yanzu gare ta bakin wasu direbobin da na tara suna gunaguni. Karamin kudi ina kashe dubu uku. Ya zama kaman by force by force ne suke forcing mutum Kila saka ko ka bayar ko a wulakanta ka. In baka bayar ba ana wulakanta ka kuma fasinja ma za su zage ka. Abin da muke mu rabu da su sauka muke mu je mu same su su ce mana kaza za su za mu bayar ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu. In ba sai su ce mu kwana wajen. Daga wannan waje sai ko na sabi takalma ta zuwa shai kwatar na 'yan sandan jihar taraba domin je daga bakin kwamishinan 'yan sandan jihar cp yakubu yunana babas to amma kuma haka ta fa bata cimma ruwa ba to sai dai kuma a samarta ne sabon kwamishinan 'yan sandan jihar adama musa kimo ya ce ma suna kokarin fida dan dumala kabewa tare ko da ma sauya waɗanda suka dade a wuri guda wuraren aiki domin samun nasarar yaƙi da ɓata gari. so kaga wata rana wani wake bata da kyau wake ɗaya shi ke bata saura amma ina gaya maka cewa officer da men da nake da su a nan under my watch ina tabbatar maka cewa za su yi aiki professional tsakanin da Allah kuma kun ga wayansu mu wayanda suna nan batatu ku gaya mana za mu yi kansu zargin da kake ma wayansu 'yan sanda a wurin za mu duba duk wayanda sun dade a wurin za mu cire su mu kai wayansu sabobi don mu samu zaman lafiya manazarta na kuma ganin cewa ba yadda za a samu nasarar kawar da cin hanci da rashawa a Najeriya muddin ko ba ma daina kashin dankali ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya